Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com na maryam dauda. da gobe shiri ne da ke tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa kama daga zamantakewa ilimi siyasa lafiya al'adu ƙananan sana'o'i nishadi girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban a yau alhamis shirin namu zai leƙa ƙasar kamaru tare da wakiliyarmu maimunatu sadu yanzu ni zan koma gefe guda in ba maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe. sauraron mu kamu da warhaka fatan kowannen ku na cikin ƙoshin lafiya. Watan azumi mai albarka yana karatowa nan da 'yan kwanaki game yawan rai. Muna fatar Allah isa kowa ya gani, Allah isa kuma mu kasance rayayyu cikin ƙoshin lafiya. A yau dai cikin yau da gobe za mu ɗan taɓo game da wannan wata mai albarka wanda na gayyaci malama Ruƙayya wacce za mu ɗan tattauna da ita game da ainihin ainihi ire-iren abubuwa da ake kamata a yi a cikin wannan ramadana da kuma abin da bai kamata ba ma sauraro ku biyo mu ku ji yadda wannan tattaunawar za ta kasance to alhamdulillah <laughs> alhamdulillah usu billahi samir amin min shaitani rajim bismillah rahmanir rahim to alhamdulillah <clears throat> muna roƙon Allah dai wannan farkon abin da za mu yi a cikin na tarban watan shine farko dai addu'a domin <clears throat> malamai ko kuma tun sahabbai sun kasance idan watan ramadan ya kusa sai su yi ta yawaita addu'a allahumma balik eh, na ramadana eh, imanan wa ihtisaban shine Allah ka isar da mu watan ramadan muna da masu imani ko masu neman lada a wajen Allah allahumma amin mu duka Allah ya nuna mana to farkon dai abin da zan ce mana na tattalin kafin watan ramadan ya zo kan mu fara duba magana me za a ci me za a dafa mu fara tattalin gyara imanin mu da tsoron Allah mu tarbe shi da sanin menene Ramadan me za a yi a Ramadan ne ake ɗaukan niyya ya za a gyara imani ya za a yi a zama masu tsoron Allah abinda zai bata azumi abinda zai gyara azumi yanda ake ɗaukan niyya yanda idan haila ya zo azumi aka tsaya za a kuma ci gaba duk wannan mu fara cika zukatanmu da wa'annan tukunna sannan mu koma kan hidima da mu yi na girki da sauransu domin girki muna yin shi kullum wata goma sha ɗaya muna yi Da wannan kuma wata ne mai tsada kada mu karkata da kanmu kawai akan hidiman gida da abinci mu bar kwanta da ruhinmu da yadda za mu fuskanci Allah a cikin watan azumi domin ba da auzubillahi mina shaitani rajim inda Allah yake cewa ya ayyuhan lazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun kun ga inda Allah ce ya ku wanda kuka yi imani an wajabta muku yin azumi kamar da aka wajabta ma waɗanda suka wuce tun a gabaninku tabbas idan ku yi azumin za ku zama masu tsoron Allah to kun ga a nan tsoron Allah za mu fara tanaji sa'annan mu biyo baya da abin yau da kullum. Eh, Malama Rukayya akwai matsaloli da nake gani mafi akasari musamman mata ke fuskanta eh, ta yayin daga gabatowar azumi mafi akasari zaki ji mata suna yawan tambayan malamai a kan cewa eh, ga azumi ya kusanto dama sun sha azumi yanzu ta yaya ne za su yi su rama wannan azumin din to misali yanzu mace ce ta yi ta sha azumi tsawon lokaci sai yanzu ga kuma gabatowar wannan azumin din shaura 'yan kwanaki kaɗan a kama a shiga cikin azumi sa'annan kuma tana da kamar azumi ko bakwai ko kuma takwas da ke tattare da ita wanda ba a rama ba to mafi akasari idan aka yi magana sai su cewa saboda akwai malamai da suke maganar cewa nana aisha matan manzon allah sallallahu alaihi ta dinga rama azumi da wuri ba tana jinkirtawa to mecece gaskiyar maganar muna haka ne <clears throat> wallahi gaskiya ne kai ce ma kamar muna tare sai sun yi tambaya akan wannan to maganan da na na Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallama wato an rawaito hadisai cewa ta fi ma azumi a cikin wannan watan Shaban ba wai tana jinkirtawa ne kamar da mata suke gane ba su mata a yanzu na sakaci ne sai su bari mace ta san tana da azumi goma sha biyar tun azumin shaban da ya shigo ta soma azumin ta tun farko ba sai ta bari sai ya saura kwana goma ta san kuma tana da azumi goma sha biyar kun ga ana akwai ganganci don na mafi yawanci na gani kamar ganganci ne duk lokacin da aka bata dama wata goma sha ɗaya bata rama ba idan kin magana sai eh, ai akwai hadisin da aka ce na na Aisha bata rama azumi sai a watan sha ba ai ba a ce ta ba azumi har zai kure mata bane to sai su ta tambayan ki to yanzu ya zamu ina da azumi biyar gashi yau azumi sauran kwana shida eh kwana hudu ayi azumi to ya zan yi kika tambaye ta kin dauki azumi a wata ce miki ban dauka ba wannan sakaci ne wallahi mata mu daina domin wanda bata rama ba ta sani cewa wanda ya sauran nan wanda ta rama sauran ko ɗaya ko biyu bayan azumi za ta rama shi kuma ta ciyar to kuma wannan ne sun fi so a ce musu kawai su ciyar kada su rama alhalin sai an rama wannan azumin sannan a ciyar kuma mata da Allah mu yi kokari kan da faɗa a farko ba maganan ƙullo da gida da shinkafa da waye waye ake tanaji ba tanadin gyara ruhi ne in mutum yana da dama daga azumi ya ƙara yi ƙoƙari ya rama azumin ɗin kafin ya zo mishi yana da na sani kuma akwai mutuwa mutum zai iya yi sakaci bai rama ba kuma ga mutuwa kun ga mutum da dama yin abu a lokacin da yake da dama to Allah dai gane da mu to eh, a cikin maganganunki na farko da kika yi akwai bayanin da kika yi akan cewa akwai abubuwa da ya kamata a maimako a ta'allaka a kan batun maganar zancen eh, dafe-dafe na abinci ya kamata a ce mata su kyautata imaninsu eh, wajen ƙoƙarin yin ibada to yaya ne ake kyautata imani yaya mata za su kyautata imaninsu wajen ƙoƙarin yin wannan ibadan ɗin to abin da nake nufi anan nan mun yadda dai kowa ya san shi musulmi ne ko ba haka ba to abin da muke ke nufi a nan shine mutum ya san cewa azumin nan kam saboda me nake yin azumi azumin na farilla ne a kaina abin da yake farilla kuma ya zan yi shi ya zan yi niyan shi me zan aikata a cikin watan azumin da zan samu yaddan Allah Allah ya karba azumi na ya zan yi azumi a an san cewa to azumi mai azumi bai zai karya ba mai azumi bai zai yi gulma ba mai azumi baya faɗa mai azumi yana azumi ne ya kame bakin shi daga barin cin abinci su daga barin ganin haramun su daga barin tafiya inda yake haramun kuma mutum da ya kyautata dangantakansa da ubangiji domin watan azumi wata ne da allah ya bamu na gara basa wanda allah duk kowane aiki da muke yi mu mata mu sani ko kuma duk musulmi ya sani muna yi ne Allah na bamu ladan daidan aikin da muka aikata an kai guda ɗaya mai kyau a baka lada goma kai mai kyau ko a ninka zuwa da saba'in su ɗari bakwai har zuwa ninki amma azumi ko mai Allah ya ce a cikin hadisin kudusi ya ce azumi na wani wato mai azumi na azumi amma Allah ya ce wannan azumin na wani kuma ni nake saka ma mai azumi kuma wannan azumin ɗin da kuma azumi idan mutum ya yi shi da kyau da imani da tsoron Allah bai da wani sakamako sai aljanna kin ga idan yau muka fahimci haka wata ba ta kawo miki gulma ba ba ki je ki ma ki yi ba mutum bai zai karya ba sa'annan duk nafilan da ake su tarawihi su abin nan kiyamun laili su sadakoki a cikin watan azumi wallahi duk su ga mun tsaya mun saboda imanin mu ya karu ko mu samu yaddan Allah domin azumi sau ɗaya ke zuwa a shekara mutum bai sani ba ko wani shekaran zai gani shi nake so mu fahimci gane ayyukan da za masu mm. muhimmanci yawaita sadaka mm. yawaita karatun alkur'ani zuwa jin wa'azi duk abubuwan da zai sa imanin mu ya karu kuma mu samu kusanta zuwa ga Allah to a wani lokaci ne ya kamata a ce mutum ya dau a ce mutum yanzu ya dau niyya yin azumin a wannan lokacin ne ko dai a'a akwai lokaci na musamman wanda ya kamata a ce mutum ya dau niyyan yin wannan azumi na watan ramadana da yake kusanto mu saboda so da dama zaki gani wasu shekiji suna kamar musamman idan ba a san lokacin da ko aka ga wata ko abin nan ba mutane da dama suna ɗaukan cewa ana rike baki to shin wannan rike bakin da ake yi ana irga shi a matsayin azumi ne ko dai a'a domin ba a ga wata ba ana tantaman cewa an ga wata to yayin da aka rike wannan bakin kuma yanzu aka zo aka ce an ga wata aka ci gaba da wannan azumin shin ana irga wannan azumin a matsayin cewa an yi azumi eh to a maganan azumi yanzu alhamdulillah Ranar dai na ji wani limami wani hutsuman juma'an shi da yake a wani masallaci a nan garin yake cewa yanzu an samu abin kanin wata. Da guda ɗaya muke da shi a nan ƙasan. Yanzu an samu guda ɗaya a Duwala, an samu ɗaya a an sa ɗaya a Nor, ɗaya a Yawunde. Yanzu zai sa ba za mu dinga jiran wata har dare a ce an ga wata ba. Kuma an wakilci wakilai a duka province guda goma to jihohi guda goma a Kamaru da idan an ga wata kafin a ce sallan isha zuwa bayan isha an tura musu su kuma sun sanar to kun ga wannan wani ci gaba ne da zai taimaka mana na tantama to akan maganar wa'inda ake ce kama baki shine wato azumin shakku kenan ranar shakku ake faɗan shi shi wannan azumin tun da yake an ce mishi ranar shakka ba azumi ba ne shine wato misali mutum ne ana ce watakila asabar azumi she dai bata ji ba har ta yi bacci ta ce to ni dai na yi azumi idan na an ga wata ma ina da azumi to wannan ba azumi ba ne an kama baki ne ta kama bakinta ne amma azumi ana so ya zama babu shakka ana da niyya cikakkiya da tabbacin cewa an ga wata ana so kafin dai mutum ya kwanta tun da yake ana gani a faɗa wani bai ji ba a sanar yanzu Allah ya kawo mana waya ki ce to duk wanda ya je kira ki don ana so mutum ya yi niyya kafin asa kafin gari ya waye kafin wato asalatu ya keto to idan mutum ya kwana kawai har ya tashi da safe bai ji ba kawai don da ya yi niyya wannan ba bai da azumi amma dai ana ce in da ma an ce an daidai an ga watan sa'an nan kika tashi da wannan dama kina kwance kawai in an ce an gani na da azumi to wannan ba ki da azumi amma za ki kama bashi saboda hurumin wannan mutuncin wannan girman wannan ranar ramadan to amma wannan azumin za a rama wallahu a'alam To malama rukayya yau sai muka gwayi gari cewa idan aka ce ga azumi ya karato ko kuma an shiga cikin watan azumi za mu ga cewa mutane suna yawan yin sadakoki da kuma kyautatawa mai yasa ake yawan yin a wannan lokacin din ba a yi a wasu lokuta daban sai dai a cikin watan ramadana shin akwai wasu falala ne wanda idan har aka yi a cikin watan ramadana ya fi bunƙasa fiye da wanda idan kai ko a wasu watanni daban da ba watan ramadana ba? eh to haka ne kan watan ramadan an fi yin ayyukan alheri gaskiya domin aikin da aka yi a cikin watan Ramadan ladan shi daban da aikin da aka yi a sauran kwanaki ko kuma sauran watanni. Shi yasa ga aka fi yawaita aikin lada a cikin watan Ramadan. Amma bai nuna cewa tun da yake na Ramadan ya fi ba a sauran kwanakin ba za a yi ba. yana da kyau dai musulmi ya zama na yana yi don ba kowa bane ke ganin watan ramadan amma idan idan allah ya azurta mutum ya ga watan ramadan ana so mutum ya yawaita ayyukan alheri sosai ya haɗa da azuminsa domin allah na karban ayyuka ko da ke akwai watanni masu alfarma da mutane ba su san su ba sauran din ba a cika ayyukan alheri ba an fi gane a watan ramadan amma dai watan ramadan gaskiya wata ne mai girma wallahi wata ne mai girma da inda mutum ya gane kam yi akan ramadan wato ladan ya fi ninguwa ya fi yawa shi yasa mutane suka ta'allaka da yin ayyukan alheri mafi yawanci a watan ramadan amma da za a iya samu bayan ramadan din ma a ci gaba da taimaka ma bayan allah don suna cikin bukata wallahi kun ga yanzu watan Shaban nan da muke ciki allah akwai waɗanda ba su da abin da za su ci yanzu kin ga wato za su jira har ramadan a basu ga mai son lada zai iya haɗa daga duk sauran watannin nan ma yana bayarwa to Allah dai ba da ikon bayarwa amma dai gaskiya yi a ramadan kan yana da kyau yana da muhimmanci kwarai da gaske ko mutane na cikin bukatuwa a cikin wannan ma lokacin sosai amma dai ni dai kiran da zai ma bayan Allah bayan ramadan ma mu ci gaba da bayarwa don ya zama mu cika rayuwar mu da ayyukan alheri to dai kamar da mun san cewa akwai batun maganar zancen ibada sannan kuma akwai eh, girke-girke da tsare-tsare da wasu lokutan idan aka shiga watan ramadana za ki ga mata sun ɗemautu sun shiga cikin wani yanayi saboda wato rashin kyakkyawar tsari a cikin gidajensu to wata shawara ne za ki iya ke ba su saboda za ki ga wata matar a saboda shiga kicin da sauransu har lokacin sallah ya wuce mata ko lokacin sallah ya kure mata za ki ga ko kuma wata idan ma har aka sha ruwa saboda gajiya ko kuma bata gama ma aikin ba za ki ga cewa zuwa yin sallan tarawi ya kubuce mata da sauransu me wata shawara ne za zaki yaki ba wa mata wajen tsarin aiki saboda kar su gushe wajen yin ibadansu Eh, zamto suna wato a batun maganar zancen girke-girken su sa'annan kuma ibadan su ba za su gushe wannan ibada ba za su yi daidai kamar yadda ake bukata a yi to malama nuna wannan kam gaskiya ne yana faruwa da mata da yawa to abin din da zamu ce dai rashin tsari ne to a takaice dai in zamu ba da tsari mu ce kamar da irin mutum sai ce dan kwatanta da kansa kaɗan zama na kafin azumin ɗin dai kamar da muka ce a fara gyara ruhi sannan kuma a yi a suma gyare-gyaren kayan aikin azumi in Allah ya huwace mutum na da shi shi ya tsari mutum zai iya mai rubuta karfe kaza zuwa kaza zan yi kaza lokaci kaza zan kaza zan yi kaza lokaci kaza zan yi kaza sun ga wannan ma yana taimakawa kuma a rage bacci domin wa'in su zuba bacci ne har karfe goma sha biyu a tashi ya sallan asahar a ce to yanzu a je kasuwa a wannan lokacin a'a kin ga ba a samu an je an ji wa'azi ba ba a samu an je an yi eh, an yi karatun alkur'ani ba a zo kasuwa lokacin a dawo karfe uku karfe hudu a shiga kishin za a yi kunu za a yi kasa kun ga wannan mutum bai zai iya karasawa a lokaci ba shine kawai farkon abin da za mu mu rage bacci mu ce to wata guda ɗayan nan dai mu shi saboda Allah baccin nan ba zai cutar da mu muka rage shi ba ce karfe takwas rabi kin je makaranta kin je wa'azi daga wajen wa'azi mai zuwa kasuwa kin je kasuwa kin dawo kafin azahar kin yi ayyukan ki la'asar kafin a ce karfe biyar kin gama ma hakki ɗauki mutum ya ɗauki alkur'ani ya yi karatu ya yi su askar to ba in so ki ba ta ci gajiya ba ba za ta ci gajiya ba kuma a rage kuma shan abu mai sanyi don shi ma yana daɗa kashe jikin mutum yana da kyau idan mace tana so ta samu su tarawihin nan aka kira sallah ta ɗan sha ruwan ɗumi da ta mata da komai na jikinta ta yi sallah in ta da sallah ta ci abu mara nauyi to kin ga a wani lokacin za ta yi ta yi ayyukanta a kan lokaci kuma ta samu ibada. Ma sauraron mu za mu je hutun ɗan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora a kai. Watan Ramadana ya shigo, maza mata mu fiffito. Tashar suna eh, mu bibiya gwanar da ake ta ambato. Watan Ramadana ya shigo, maza mata mu fiffito. Tashar suna mu bibiya gwanar da ake ta ambato. Watan Ramadana ya shigo, maza mata mu fiffito. tashar sunna mu bibiya gwanar da ake ta ambato ta gunka gwani na karkato ka taimaki ni a ambato awake mu da fice ta addini na himmato idan hidima da annabi kawai ku kira ni zan fito watanni goma sha biyu kuje na tara ku bincito cikinsa akan yi azumi dukan zikiri a ambato a yau sallan tarawihi tahajjud za a fito. idan rana ta je ta ƙar mu tashi mu je mu gayyato abokai don mu sha ruwa mu buɗe ta sha mu kallato tashar sunna gidan sani a dukka batun ta ba zato mu kalli shiri na maluma watan ramadana ya shigo watan ramadana ya shigo maza mata mu fiffito tashar suna mu bibiya wanar da ake ta ambato ina zance akan wata mai falala ramadana ce gari yawan falala wutan ga ya da wata wane dubu ɗari cikinsa da lailatul qadar ya ka aboki ɗauki kuddiri da daddare kunna candiri kayo sallah da zikiri Idan Ramadana ya shigo ba a wasa kun ji ‘yan gari. Watan Ramadana ya shigo, maza mata mu fiffito. Tashar sunna mu bibiya gwanar da ake ta ambato. Akwai aikin da in kayo mai azumi ladar ka ta isa. Ciyarwa ka ga saddaka gummar shi malam ka tausasa. Idan ka ba da saddaka ka ga a mizanin ka za a sa. amarya sai da kwarkwasa hmm, gida bako ya kwankwasa idan aljanna ce are dole a nemi sani jikin kasa watan ramadana ya shigo maza mata mu fiffito tashar sunna mu bibiya gwanar da ake ta ambato cikin ramadana an ka ɗaure shaidanu babu gantali ana so ne a kama allah a watan nan babu shagali. mazahiran da babu kyau har mata lagawu da kwalkwali kira'a sai ku tuli ibada sai a hankali a sa haƙuri da juriya don a ci ribar gaɗa dandali To ma sauraron mu mun dawo kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu dai za mu je mu saurari ra'ayoyin mutane game da wannan wata mai karatu a watan Ramadana mai tarin albarka. Mun san cewa a wannan wata kowa na iya bakin ƙoƙarin shi wajen kyautata wa iyali wajen kawo abinci yin ibada da sauransu. Mu je dai mu ji ra'ayoyin mutane. To Hajiya Fadimatu Eh, ga gabatowar azumi ya kike ganin eh, kayan abinci a kasuwa to a yanzu gida yana da tsada a kasuwa mm. amma duk abin da Allah zai baya za mu ɗauka da hannu biyu e don babban bako ne muna jiran shi kuma za mu karban shi da kyau duk abin da Allah zai baya za mu karban shi salamu alaikum na farin ciki kamar da za mu soma lafiya mm. mu gama kuma lafiya da shi mm. duk masu wani kuncin zuciya Allah su zubar mm. duk masu wani abin da ya dame su su wa Allah kayansa shi ke biyan bukata wa kowa to mun yadda da su kuma duk masu kuɗin duniya su ciyar da talaka sadaka ne dole ne shi muke roƙonsu maza da mata bahaushe musulmi bayan rabe ɗan gana wani iri da wani iri gaba ɗaya muke roƙon ya Allah mm. kai mana albarkar shi ka buɗa wa kowa ka share mana wannan hawaye da muke cikin cikinsa mai rumfa mai jin kuka mai biyan bukata wa kowa da shi muka yadda kuma da shi muka dogara Allah ya albarka. Malam Amadu ga dai watan azumi yana karatowa. Eh, to yaya za ku tarbi wannan wata mai albarka? A'udhu billahi samilu alim min shaitan rajim. A gaskiya muna farin cikin wato zuwan wannan wata na Ramadan. Muna fata za Allah zai sa za mu gani kuma a cikin lafiya da walwala kusa kuma watan azumi wata ne mai mahimmanci wata ne na farin ciki wata ne da zaka saki fuskanka wa uwanka ba a gaba a watan azumi in kana da matsala da ɗan uwanka a watan azumi ya kamata kafin watan ya zo ka nemi sulhu zuwa ɗan uwanka kuma a batun wato rayuwar duniya kamar zama kamar su eh, abinci mun san cewa a lokacin da yake mu a ba kasan musulmai ba ne yawancin abincin da musulmai suke amfani da shi a lokacin ne kuma ake sa yi tsada to muna roƙon allah a lokacin komai ya zo mana da lumana da sauƙi domin wata ne mai alfarma da musulmi ya ci wato ya sadaka da komai a hannun Allah muna fata barin magana da yawa ba zai magana ta kaice Allah ya sa watan <clears throat> ya same mu a cikin eh, a cikin lafiya iyayenmu da suka suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama Allah ya gafarta musu kurakuransu domin wata ne ma da za ta musu rukun Allah ba a mancewa da wanda suka riga mu gidan gaskiya dole ne mu yi musu addu'a a lokacin kuma ba kowa ba ne zai ga wannan wata za a yi program din da kai amma ba za ka gani ba wani za a soma da kai ba za ka ga karshen ba to muna fata Allah ya sa mu gani lafiya kuma mu gama lafiya ma salam salamu alaikum wa rahmatullahi barkatu hajiya zainabu yau me zaki sanya mana a cikin tukunya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dan abin da zan yi muku nan abin dan marmari ne. Hmm. Abin da zai zan kawo muku dai ba wani babban abu ba ne. To me ake bukata na yin wannan abin marmarin? Abinci ne ko dai a'a akwai wani abu daban da za ki? Ba abinci ba ne shi dai ina nan kaman eh, eh, eh, kaman ju mm. haka ike wato kaman juice da kaman juice eh haka ike eh, to me ake bukata abin da ake bukata ana bukatan abarba mm. ana bukatan shinkafa mm. ana bukatan nono nonon gongon mai zaƙi. Eh, mai ruwa ko dai daskararre. Daskararre eh. shi ake bukata. Masha Allah. Yanzu zan tafi yadda ake haɗawa. Ake haɗa kuma ana bukatan kankara. yanzu zan faɗi yadda ake haɗawa mm. eh, yanzu zan ɗauki ababana eh. zan wanke shi da kyau in wanke shi sosai domin mm. ana dafa shi zan tafasa shi da ɓawo mm. dole in wanke bayan da kyau na wanke yanzu bayan in yanzu zan ɓaɓɓare in yanka shi ƙanana ƙanana ƙanana tare da alshi a barbar ɗin duk zan haɗa da bawon duka zan eh, da bawon duka zan haɗa in yanyanka shi ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana bana yanyanka shi yanzu ba zuba shi a cikin tukunya mm. bayan na zuba shi a cikin tukunya yanzu zan ɗauki shinkafa ko kofi ɗaya mm. eh yanzu in wanke shi shi ma da kyau bayan na wanke shi shi ɗauki shinkafan shi zuba a cikin abarban ɗin mm. yawan shi zuba ruwa bayan na zuba ruwa yawan shi dafa shi ya nuna da kyau bayan ya nuna da kyau yanzu ina da mashin na shi ɗauki mashin na in niƙa bayan tare da shinkafan duka eh duka da shinkafan din duka gabaki ɗaya tare zan zan haɗa nika mm. bayan na nika shi yanzu zan nemi zan cire zan raba shi biyu mm. bayan na raba shi biyu mm. yanzu zan ɗauki nono zan zuba shi a wancan da yake cikin mashin in ɗauki kuma kankara in zuba shi bayan na zuba shi yanzu shi in sake kuma niƙa shi kuma mm. bayan ya niƙu sosai mm. yawan shi in haɗa shi da shi wannan da na rage nan mm. yawan shi ya kauri ya kauri aka sha shi ba dama ne. Masha Allah, eh. to godiya muke yi Hajiya Zainabu ah, ah, ah. sai kuma wani mako kenan idan muka buƙace eh, Ba komai muna nan. Wayo Allah tuwo. sauraron mu kun ji dai kwalamar da Hajiya Zainabu ta kawo musamman cikin wannan wata mai albarka watan Ramadanan da za a shiga ya kamata a ce mata su dadirce wajen kyautata wa kawunansu wa iyalansu da kuma abokan arziki wannan kwalama kowa dai idan ya yi kokari ya yi kuma ya sha zai ji daɗi ga ƙarin jini da sauransu to anan nan dai za mu naɗe taburman wannan shiri sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman maimunata Sadu da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni Julie Leathers Gresham. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta